yake fara yin sallan isha ai asuba to kafin ya idar yana idarwa mutum zai gane na kusa da shi wane ne shi amma kafin kafin a idar da sallah farkon farawa hmm. mutum bai ganewa saboda duhu tunda masallacin ba fitila hmm. masallacin ba fitila wa kana ya karau bi 60 ila al-mi'a ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 hmm. a sallan subahi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kaji fa abubuwan namu sai hankali <laughs> wato muna da rauni kwarai ta duk fuskoki wallahi wa huma ya zo a gurin bukhari da muslim har yanzu min hadithi jabir daga hadisin jabir bin abdullahi al'ansari ansari sai wato a ruwayar da ya zo yana bayanin lokutan sallah da ya zo kan isha a ruwayan jabir din sai ya ce wal isha'u ahyanan yuqaddimuha hmm. isha'i wani lokaci yana gabatar da ita a shi ma ga tana hadisin gashi na hadisin wa ahyanan wani lokaci kuma ha yana jinkirta ta idza ra'ahum ijtama'u idan ya gansu sun taru ya ga sahabbai sun taru ajjala sai ya gaggauta ya gabatar hmm. wannan yake nuna kenan idan mutane suka cika masallaci tun da wuri a zo a gabatar da sallah kar a bar su su yi ta zama hmm. duk da zaman alkhairi ne amma duk da aka akwai masu bukatu ya kamata a rinka lura da wannan sai ce wa idza ra'ahum abta'u idan ya gansu sun sun yi jinkiri ya gaba sun yi jinkiri zo da wuri ba akhara sai ya jinkirta koda sun zo baya baya ce musu me yasa ba ku zo da wuri ba isha saboda yafi son a jinkirta din dama a isha to wannan shine bayanin da yake cewa ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yu'akhiruha din wannan ya faɗe shi ijmalan summa fassalahu tafsilan subhu kana annabi sallallahu alaihi bi ghalas asuba kuma annabi yana sallatar da sauran duhun dare shine bi ghalas ai bi bakiyati dhalam dhalamin layli wali muslim muslim yana da ruwaya ya ruwaito cikin sahihinsa da wasunsu gaba daya da wasunsu irin su asabu suna duk sun fito rawaito hadisin ko wannan da yace na Jabir din wasu malaman cikin malaman abin nan sun rawaito shi irin Nasa'i da Abu Dawuda da asabu sunan ne in banda in banda Ibn Majah wannan na Muslim din kuma duk asabu sunan sun fitar da shi shi ma wato wanda Ibn Muslim ya rawaito shi anan min hadisi Abi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais fa aqama al-fajra shi yadda ya zo bayanin lokutan sallah din da ya zo maganan asuba sai ya ce fa aqama al fajara annabi ya tsaye da sallan al hinan shaqqa al lokacin da al ya yake to yake ta ne in shaqqa wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dan mutane ba su iya gane sashin su da sashi saboda akwai duhu aga duk dai hadisan suna karfafan juna ne a gani sai ce wannan akan lokutan sallah kenan so wannan hadisan duk suna mana bayani ala aukati auqati sallah na'am hira eh a zauna a kafa majalisa a yi ta hira an gama sallah kowa na sai shi gida ne sai dan akwai maslaha da za ta sa a zauna a yi wannan tattaunawa akwai maslahar da za ta sa a zauna a tattauna a kansu ko maslahar addini ko na zamantakewa a unguwa akwai wani abu da za a tattauna a kai kuma sai zama da daddare bayan sha a tattauna matsalolin unguwa kamar abin da shafi tsaro abin da shafi tarbiyya abin da shafi kaza da sauransu hmm. ko kuma matsalar addini da sa wannan a tattauna ko a ce karatu a ke yi a ga wannan ba kira shi ba mutane su zauna kawai su yi ta tattauna abin duniya kawai to shine ba a so mutum ya tashi ya tafi gida gurin iyalin shi an ba shi da iyali kuma ya je ta karatu ya ta nazari shikenan hmm. okay ah. eh wannan maslaha ce ai eh, maslaha ce ya zama babu lokacin da za a yi wannan din sai wannan lokacin kaga asali hasali ma islamiyya ayi lalura ce ya samu ake bude ta da yamma ko bayan isha ko da magariba ko da sauransu lokacin da ya kamata a yi hutu lalura ce ta sa haka nan a gani saboda mun waye gari ne muka samu kama cikin matsala na mulkin mallakan turawan yamma saboda haka addini baya cikin tsarinsu bai yiwa kuma mu zauna babu addini saboda haka baya ba sa ba addini muhimmanci ba don haka dole mu kantar da 'ya'yanmu addini so a firamare addini ma sai aka sa shi a lesson na karshe a firamare saboda lokacin period na ƙarshe yaro ya gaji yana jin yunwa yana zuciyarsa ta koma gida yake hari sai aka islamiyya don haka haushinsa masu ke ji baya cikin major subject sannan kuma duk da haka don a sake sawa bakai da manufa duk bature abin da yake yana da nufi yana da wani hidin ajanda a cikinsa mu ne kawai mun zama mu mugaffalon hmm. akan abubuwa bugu da ƙari a lokacin a firamare sai a bawa shi malamin islami malamin shine mai horo hmm. a ƙara sa masa bakin jini a zukatan yara hmm. cewa addinin nan bai da abin nan da ga abin da yake koyarwa da tsanani da kunci da waye da sauransu ai duk wannan shi yasa ka ga yawancin waɗanda suka taso a saman nan suka yi boko nan tsantsa tun farkon na lokacin sura wanda suke mulkin yanzu babu ruhin addini a zuciyarsu ai yaro yana duk abin da yaro ta so da shi da shi yake abin yana tasiri a rayuwarsa har girman shi a gani to wannan larura ce ta sa muka fito aka fito da maganar a dinga karantar da yara islamiyya a tusa musu qur'ani da hadisi su san musulunci da sauransu larura ce sa aka kawo wannan ma amma ba haka ba asali shine addinin namu shine abin da ya kawo mu duniya ba wani ba wani a bata lokaci akan wani karatun da ba zai amfani ka ba lahiranka iyaka abu ne neman abinci neman abincin kuma ko da namun za a yi amma kawai aka abin nan su da yake turawa ne suka zo dama nufin su su yaƙi addini dama asalin turawa missionaries ne ai mm. su ne su kai mulki mallaka din dama sun tsara abin ne yadda za a zo a shigar da kiristanci a zukatan mutane a rushe addinin musulunci wannan tuntuni suka dauko wani aikin kwangila ce suka ɗauka kuma sai za su taɓe wa nasara ba in dai eh, to wannan lalura wannan wani abu ne ya kama ne amma gaskiya bai kamata ya zama bayan insha ba asali asali bai kamata ya zama bayan insha ba shine asali ya zama a zaɓi wani lokaci da ma inda a ce musulunci aka koma kaga wannan wasu al'ada ce al'ada ce ba musulunci bane wannan zuwa hiran ma asali ma wannan hiran da ake a yi wata kaza a yi shekara kaza wani sai ya yi shekara biyu uku hudu yana neman yarinya wannan wannan har goma go eh irin yan bokon nan suna yi to kaga wannan gaba ɗaya ma asali hasali ma ba addini bane ma ba musulunci bane eh asali ma nan ma gaba ɗaya duk wannan ma ba musulunci ba ne ma asalan dama ka gani نعم نعم سادسي نقبا نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى na عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه wannan hadisin rafi' bin khadij radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin sigaru sahaba shima ma abu abdullahi rafi' bin khadij radiyallahu anhu ya zo lokacin za tafi yakin badar ya yi kankanta haka annabi ya ce kada ya je don tare da su abdullahi bin umar duk yara ne matasa a lokacin duba su yana cikin wayanda aka ce su abin nan bai samu zuwa ba ya gani <clears throat> shi ne amma ya halci yakin handak a da uhud bayan shekara ta kewayo sun samu halatta da sauran yakukuwan da annabi ya yi gaba daya a yakin uhud ne aka ce aka yi aka harbo kibiya ta same shi aka harbe shi da kibiya Hmm. ana cikin yaƙi shi ne aka cire masa aka zo ana masa jinyan wannan rauni eh, annabi sassan ya ce ana ana ushidu laka yawmal qiyamati a mamalla ni zan maka shaida ranar kiyama cewa wannan tabon a wurin jihadi ne ka same shi <laughs> rafi ibn khadij radiyallahu ta'ala anhu ana ushidu laka yawmal qiyama hmm. haka annabi ya gaya mai haba malam ana magana shi ma ya rasu ne a zamanin abdulmalik ibn marwan shekara ta 73 bayan hijira sun faɗi saɓanin haka shi ma irin wannan ka gance wasu ce 74 wasu ce 78 wasu ce kaza amma 73 shine fi shahara cewa shekarar da ya rasu kenan kaga ya biya rasu ba san da ya kai shekara 80 da wani abu ko 86 ko na makamancin haka na'am sai yake cewa mun kasan abin nan kala shi rafi ibn khadij yake cewa kunna nusalli al-maghrib mun kasance muna sallan magariba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi fa yansarifu ahaduna dayan mu sai ya tafi gidansa kenan wa innahu la yubsiru mawaqi anablihi alhalin yana kallon mafadan kibiyarsa inda zai harba kibiya zai ga inda za ta fada ya nuna da sauran haske wannan yana da wuri suke yin sallar magari ba sai duhu ya shiga ba wani yana daga cikin matsalolinmu barin ah, duhu ya shiga eh. kuma wannan shi yasa annabi yana cewa a kada a yi koyi da yahudu da nasara mm. suna jinkirtar da buɗe bakinsu da abin su sai dare duhu ya yi a mm. taurari sun fara bayyana haka 'yan shi'a suke yi mm. su ma 'yan shi'a ba sa buɗe baki sai sai altaurari sun fara bayana kaga dama suna da alaka da yahudawa addinin nasu ba musulunci ba ne dama ha gani to kaga wannan ya nuna suna yin sallan da wuri suke isa cewa mutum zai iya hango inda kibiyarsa za ta fada inda ya harba kibiyar tashi to zai ga inda za ta je ta fada saboda haske akwai haske a gari ha gani kaga wannan ya nuna mana lokacin sallar magariba da wuri ya kamata a yi a gabatar da shi a farkon lokaci ba wai sai duhu ya yi ba da hasken ana da haske za a iya sallah da rana an daina ganin kwallon rana shi kenan lokaci yayi ya shiga an aisha ta radiyallahu anha kalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda fai wannan aisha ma'arufa umul um, ummul mu'minina mm. a gani siddiqatun bintu siddiqin mm. kuma zauje sadiqil masduq mm. aisha kenan a gani sallallahu radiyallahu ta'ala anha take take gaya mana qalat a atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin manzon Allah ya yi dare a wata wato ya shigar da sallan isha mana a atama bil isha bil isha anan muta'alliqun nabi a tama ɗin ana a tama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isha'i hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yi dare da sallan isha'i wata rana hmm. zata lailatin kaman kace zata yawmin duk ɗaya ne wata rana hatta zahaba amatul laili har yawancin dare ya tafi wato aka kusa nisfu lailin sun makaraja sallah sannan ya fito a yi sallah da mutane wanda a lokacin wannan yayan kit'a ne na hadisin tanda su umar ma suka yi ta zuwa suna suna dinga sanar da annabi cewa mutane suna bacci yara da mata sun fara bacci kaga wannan yara ma sun halatta mata ma sun halatta masallaci sallan isha to daga bisani annabi ya fito aka yi sallah wa qala sai ya ce innahu la waqtuha hmm. yanda lamarin yake wannan lokacin shine lokacinta ita isha laula an ashuka ala ummati ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba da wannan lokacin ne za a ayyana ta ta zama a yi sallan isha mm. sai a dinga jinkita ta zuwa karfe goma safin a yi isha ko sha ɗaya shine a kai ta can ƙarshe to tafi falala mm. yin sallan isha a wani lokacin tafi falala mm. a ga idan ka rasa sallah masallaci kuma ka zo masallaci ba an gama sallah kowa ya abin nan kawai sai ka koma gida in ka san ba za ka yi bacci da ba ka jinkirta har wannan lokacin saboda ka samu falalar kaga za ka dan rage za ka dan rage zafi <laughs> da ka rasa jam'i hmm. na'am wa an abi hurairata wannan hadisi rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi da waninsu bukhari bukhari ma sun ce ya ruwaito shi bukhari ma ya ruwaito na hadisi kawai dai shi muslim shi ibn hajar ne yayi abin nan yace rawahu muslim ya kamata ya ce rawahu bukhari wa muslim haka ya kamata ya ce tunda muslim bukhari ma ya ruwaito daga hadisin aisha din sai ya ce ma mutafaqun alai eh haka sauran malamai sun fitar da hadisin kuma bai cin muslim sai ce wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha ishtadda al-harru fa bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam muttafaqun alai Allah tsare mu yace wannan ana magana kan al-ibradu kenan biyu waqti Salatu zuhur a sanyan ya lokaci Abu Rayta ya rawaito mana wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam idan shtadda haru annabi ya ce idan zafi ya tsananta hmm. fa abri dubi sala ku sanya ya lokacin sallah hmm. ku sanya ya aibi waqti sala kenan fa inna shiddatal harri domin tsananin zafin nan da kuke ji min fahi jahannama daga numfashin jahannama ne daga huci shine faihu na na jahannama saboda hadisi ya tabbata kamar da maliku ya rawaito ya rawaito na hadisi cewa Eh, wata ne ishtakatin naru ila rabbiha wuta ce ta kai kuka zuwa ga ubangiji cewa inna ba'daha ta'kulu ba'dan sashe na cin sashe saboda zafi har ma sashe na cin sashe zafin ya yawa hmm. ta nemi afuwa gudun ubangiji kaga wuta fa Allah ya sa mata ta yi magana a gashi a ya rama za ta ce aka ce ah, halimta la'ati me za ta ce za ta ce halmin mazid wata kulu halmin mazid inda ƙari a kawo sai an zuba mata komai duk abin da za a zuba da mutanen da suka cancanci wuta da duwar watsu da aljanu duka za an zuba gaba ɗaya kowa a tare da haka tana cewa a ƙaro hatta ya za'ur rabbu ƙadamahu alaiha fayanzawi ba'duha ila ba'din wa taqulu qattin qattin eh kaji eh, sai Allah ya dora kafa akanta kafarsa akanta kafarsa ka ba ta liku bihi hmm. bi jalalatihi akanta tukunna sai ta takure wuri guda ta takura tana nishi tana cewa katin katin ai iktafa iktafa ko yakfi yakfi hmm. ya isa yanzu kan ya isa ya isa kaji malam hmm. to shi ne annabi ya ce daga numfashinta ne to ta kai kara ga kuka ta da cin sashin na cin sashi to da Allah sai ba ta izinin an ta tanaffasa fa amaraha Allahu an ta tanaffasa nafasatain ta dinga numfasawa sau biyu a shekara waqtas saif wa waqtas shita lokacin saif irin yanzu kenan da kuma irin lokacin hunturu hutu numfashi don ka akwai zamhari raye a cikin jahannama wanda aljanna duk babu zafi ba sanyi a aljanna dama dama eh, kamar yadda wani wata ruwaya ta zo ce eh, abin nan aljannatu sajsajun sajsajun wato aljanna eh, abin nan dinta yanayinta na cikin aljanna din sajisajun hmm. tsaka-tsaki ne normal ba zafi ba sanyi yanayi ne mai daɗi na nima kawai a gani la rauna fiha wala zamharira zamharira tsananin sanyi kenan to tina za ta yi numfashi duniya ta dumame numfashi fa daya ta za ta dan numfaso hakan watakila ma ba babban numfashi za ta yi ba mm. <laughs> sannan kuma ta yi numfashi na sanyi akwai dakin azaba na sanyi saboda tsananin sanyi yake daskarar da abu ya kakkare kashinsa azaba ce kuma ran ba zai fita ba ya kake jin ka rike kankara a hannunka ka damka dan lokaci ka gani balle irin na jahannama shi ne take wannan numfashin aka bata dama shi yasa annabi yake cewa duk sanda guga zafi ya yawa to ku dan sanya ya ku dan jinkirtar da sallah a ƙara dan lokaci eh kamar ana ya sha biyu da rabi a ƙara zuwa ɗaya saura kwata haka ko ɗaya saboda an aka samu sassaucin zafin sai a zo a yi sallah amma kaga kamar yanzu galibi wasu wuraren ba wani abin nan irin wani biramuwa sosai da a lokacin da muke wani magana babu fanka ba ba ac ba kaza ba kaza amma yanzu masallaci ma ac ake sawa <clears throat> a wasu wurare a wasu kasashen zance a najeriya kuma ko an sama dai abin da sai hankali <laughs> Allah kiyaye an gane ko saboda a watar waya ma an ce su sahabban ne ma wasu kamar yadda ya ruwaito hadisin ya ce su ne suka kai maganan zuwa ga annabi sallama kamar yadda muslim din ya fito da shi muslim ya rawaito shi cewa shakauna ila rasulullah sallama a ga harar ramda zafin wato rairayi ramda'u shine rairayi sahara irin rairayi na sahara ramda ka gani shine annabi sallallahu alaihi yake faɗa wannan magana yake cewa a dinga sanyayawa an lokaci sallah azhar in aka ga zafi ya yawa Allah tsare daga jahannama wa an rafi ibn khadijin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum rawahu al khamsa wa sahahu at-tirmidhi wa ibn hibban wa hadha lafdhu abi daud wa ruwiya asfiru bis subhi al hadith wannan hadisi na rafi ibn khadij mun san shi a baya yake cewa an aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi wato ku ku ku wayi gari da sallan asuba fa innahu a'zamu li ujurikum domin yafi yawan yafi girman ladan yafi girma ga ladan ku ladan da za a ba baku yafi girma yafi yawa anan hanafiya ta yi riko da wannan hadisin cewa sallan asuba sai gari ya waye tunda ya ce asbihu bisubhi ko yi gari da sallan asuba amma malamai suka ce a ba haka annabi yake nufi ba wayancin hadisan da yake cewa afdalu al'amal ilallahi a salatu ala waqtiha kuma duk sallolin annabi mafi yawa yana yin su ne a farkon lokaci to wannan abin suka yi jam'i jam'i tsakanin wayannan hadisan da wannan da wannan da waɗancan shine annabi yana nufin a tabbatar da wato yaqinin alfijir ya keto. in akwai kokanto na ganin alfijir ko saboda yanayin sama din bai washe ba akwai giragizai akwai uh, hunturu da yawa da abin nan buda wato abin nan eh hazo da yawa ta yadda ba za a iya ganin alfijirin ba a karon farko to a jinkirtar lokacin da za a tabbatar da an ilata haƙuƙi in shikakihi shine yana magana kan ta haƙuƙi in shiga fajar ba wa ana nufin tutur a mayar da sallah ya zama ce wannan lokacin ba na fata an fahimta shine kawai abin da za a ɗora tun da hadisi ne sahihi wannan hadisi ne ya inganta ya ce rawahul hamsa biyar din nan suka ruwaito ashabu sunan da imam ahmad suka ruwaito wannan hadisi ibn Hibbar ma ya ruwaito shi kuma an ya sa hashi wanda ya taƙiƙin ibn hibban abin al-ihsan na ibn hibban wadda cikin sahihul ibnu hibban ya inganta shi wa hadha lafzu abi daud sai dai wannan lafazin daga abu daud da ya dauko warwiya yace an waito da lafazin asfiru bisubhi a madadin abin nan asbihu bisubhi ma'ana dai ku ku gari da asuba wato ku kai asuba lokacin jijjifi shine asfiru ku jijjifantar da asuba ku jijjifantar da asuba shine ku wato ku wayi gare shi ku bari har lokacin da za ku tabbatar da ya bayyana ko da haske zai bayyana ta yadda ba ku da shakku yanzu alfijir ya riga keto to sai ku yi sallan asuba ya fi da ku yi ta ba a lokacin ta ba goma ku yi ta ma a ce a wannan lokacin tunda ko da an zo as isfirar na lokaci ya wannan baya baya abin nan lokacin sallan ne duka nasu ba amma kafin hudun alfijir kaga ba lokacin ta bane an gane ko to shi wannan da aka ruwaito din wa imamu nasa'i tirmizi ya ambaci ya ruwaito shi da ahmad da ibnu hibban da baihaqi sun ruwaito wannan da lafazin asfiru bi subhi din a ka ce lokaci yayi to sai mu tsaya a nan